sannan ku mana like ku share ku mana comment hidaya kashi na 61 ki irin dagewar da Ahmadu yayi da shi ba kafin ya dinga zuwa mana dan tun ma bai dawo kana gaba ɗaya ba yanzu haka har kwana Ahmadu ya ce ya dinga yi ana amma baya yarda ya kwana yana zuwa zai yi wucewarsa wallahi da ina da ƴa mace da na ba sa aurenta ni dai kaka ta ce ki raba kanki bakin hali ne gare sa wallahi shirin abin tsoro ne bar ganin kamar mutum ya kunko ta taba baki ta ce ke kika ga haka ni ban gani ba tana faɗin haka ta miƙe ta shige ɗaki hidaya na tsaye har shirin ya sa inda take ya tsaya yana kallanta ta hidaya ta ƙi yarda sa ido yana kallon ta ya ce why were you eh, kin wuce kin kin ce mai komai ta yi bayan fisa kansa dan daga kai suka haɗa ido da shi ji ta gabanta ya faɗi ta fara kama kame da sauri ta juya za ta bar wajen ta ji ya riko west ɗinta ta kalli hannunsa ba ta fuska ta yi ta ƙi bari su kara haɗa ido ta ce ni ba na so ya shirin I was not ever stropping zobe na ne ya faɗi nake dubawa kuma ban gani ba a wajen lokaci ɗaya ta yi shiru can ta ce to ka sake ni ya ce in contract to that kamar za ce kuka ta ce ni dai ka sake ni ɗago kanta yana kallon ta tun daga lips ɗinta har zuwa eyeball ɗinta suna haɗa ido ta rufe bakinta da hijabi ɗinta da sauri tuna wani abin da ta yi gabanta ya shiga faɗuwa saki ta yi a hankali ya ce kin dai makale kina sauraron ranar da za a kawo gaisuwar biki ko ita dai bata ce masa komai ba ya ce to nan da sati biyu ne duro baki ta ce gaisuwa na da wa ya ce Ahmadu Junet ta ɓata fuska ta ce to ni na ce ina son sani da aure bayan shi yana ne ta ya za a ce za mu yi aure ya ce ta yanda ake yi hawa ya kawo idanun ta ce ni dai ba zan iya ba ta ya za a ce haka ya ce to kina da wanda kike so ne ta ce eh waye shi a takaice ta ce Khalil murmushi yana kallonta ya ce sai ki gaya masu ta share idonta a hankali ta ce ni ba zan iya ba why Ta yi shiru. Ya ce, Idan ma kin iya faɗa masu, Allah ya sa su barki da shi. Tana kallon sa da sauri ta ce, Me yasa ba za su bar ni da shi ba? Ya ce, A'a, ban sani ba, ai za ma su bar ku. Shiru ta yi bata ce komai ba. Ya fara tafiya ta biyu bayansa har suka dawo falo. Juyawa yana kallon ta ya ce, You rattle another cup and make me a cup of tea. Ta kalli shayin da suka bari a falon ta ce, How will I use a cup without raising it at first? Ya zauna ana ƙara kallon shayin ya ce, Rising or not, we left it open. Ta haɗe girar sama da ta ƙasa, shi dai idan sa na kan TV da ke aiki a falon. Ta su ta durƙusa ta ɗau shayin ta wuce kicin. Ba a ɗauki lokaci ba, ta fito ta ajiye masa wani shayin. Ɗauka ya ce, Did you come over to Kano with your laptop? Ta ce, Eh, ya ce, Let me see. Shiru tai tana kallon sa can ta ce, ina son tambayar ka ya shirin ya daga ka ya kalle ta ya ce ok but before then what is shirin ta ce ni ma ban sani ba ya ce don call me that again ta ɗan taɓa baki don ba kallon ta yake ba can ta ce me yasa lokacin da nake gidanku ba ka min magana ba ka kula ni sai yanzu this is really weird a yayi shiru yana kallon directly in the eyes can ya ɗan yi murmushi ya ce apart from you kin ga ina kula kanne na ko wani a gidan and if I am not mistaken kin taɓa min wannan tambayar kwanaki ai ta buɗe baki hannu ta buɗe baki ta yi alama da hannu but alamar ba ta san ko yana kula ƙannin nasa ba sannan ta ce I'm asking you again because ina mamakin ne har yanzu I never know you can talk for three minutes without stopping. Why you are sudden change toward me? Kallon kwaf ɗin hannunsa ya dinga yi kafin ya ce, baki taɓa zuwa kin tare ni ko kin zo inda nake kin mun magana na ƙi kula ki ba ko an taɓa haka duk period ɗin da kika yi gidanmu kin <clears throat> kin cewa komai tai ya ajiye kwaf ɗin hannunsa ya ce look hidaya babu abin da ki a gidanmu ya rage ni da for good five years da kika yi a tare da mu tun kafin abba ya kawo ki responsibilities ɗina ya fita kansa I was independent then ya rayuwa kawai nake a gidan balle a ce ko haushin wani abin da za a yi maki nake kin ga yanda nake da kanne na har yanzu even my grandma, I don't spend much, time with her so why did not you complain about them too ida ta girgiza kai kawai ta ce ya ce okay let me let you know this at first I was confessed zuwanki gidanmu cause then my family was a happy one all of sudden zuwanki abubuwa suka fara faruwa marasa daɗi and I can just disappoint my mom a lokacin I don't want to double her disappointment na san kina buƙatar taimako sosai a then I even advise Abba ya barki gidan marayu and I will take every responsibility naki a can. Sannan I promise duk yan zan dinga zuwa duba ki. Shi ma idan yana da lokaci sai ya je. But he was reluctant. Ni kuma na kawo idea din ne ganin mom ba za ta taɓa riƙe ki ba nomata. A ranar da kika dawo gidanmu da mami da da daddare, mom ita ta kira ni ɗaki. Shiru yayi yi da dai sai kallonsa take can ya girgiza kai ya ce, I don't want to say anything about that. You can't make me say anything about that. But just know that there is no one to console her, and I have no choice than to follow her instruction. ko za ta samu sauƙi ta wani ɓangaren because of you o oh mami ba zan iya ɓata ma mahaifiyata ba tunda dai abinda ta ce in yi ba abinda zai cuce ni ko ya cuci wani waninku ba ne shi yasa ko karatu na ƙi koya miki idan kin tuna Idan dai kawai murmushi ta yi ya get this I'm not telling you all this for you to change your silly thinking toward me stick to your thinking hidaya ta ce to ka ci gaba ina ji ya ce oke duk da bana maki magana bana shiga harkarki a gidanmu ni na san irin taimakon da ne maki wanda ke baki sani ba kuma ba za ki taɓa sani ba just know that I kept an eye I eye kindly on you ban ba da room for everyone to get you harming but but duk da ko ko ko duk da ko kowa ya san bana sake bana sake maki a gidan kuma sake maki da bana yi yasa babu wanda zai kawo zan yi abubuwan da na dinga miki most especially my mom I missing a lot of opportunities don kada in yi nisa da ke ki cutu har kika bar gidanmu you were not safe barin ki gidanmu ya bani courage din tafiya solda da ban tafi ba da ban tafi ba bayan na sake samu for the third time ko da aka ce ni ɗin mai magana ne rashin maki magana a lokacin shine mafi alkhairi hidaya balle ma ni bani da lokacin magana a ta a dalilin ki mahaifiyata ta jefa kanta ga halaka wanda har gobe nake fatan Allah ya ganar da ita but ban ji haushin ki ba duk da ta dalilin ki hakan ya faru ni dai kawai I make sure I protect you by all means hidaya ta ce wai protect me from what yace bana tunanin gaya miki zai maki wani amfani back to what I was saying. Duk da biyayyar da nake ma mahaifiyata sai da na tsallake umarninta na biku har New Delhi na duba lafiyarki kuma da kike cewa ashe ina magana minti uku without stopping ko ask Zainab go ask Zainab I talk when I am comfortable doing so kuma da ita kadai nake magana haka sai ko colleagues dina ko na baki ga ina masu haka ba it is a nature I know I can't eradicate because I have tried my best, tried my best doing so but no result. Kar fa ki tunanin don ki canza ra'ayinki a kaina nake gaya miki abubuwan nan. Yana faɗin haka ya miƙe ya ɗau laptop ɗin ya ce idan na shiga idan na shigo gobe will bring you back or laptop idan kuma ban zo ba sai Thursday good night. sa da kallo ta ganin ya nufi kofa ta ce to shayin fa juwa ya kalli shayin ya ce oh thank you daga haka ya fice ya kulle kofar ta fi minti biyar zaune tana nazari kafin ta miƙe ta sa kujerar da ya tashi ta ɗau shayin ta zauna ta fara sha Hidaya na gama shirin kwanciya Ami ta shigo ɗakin ta tana kallon ta ce ki zo ku gaisa da abbanki daga haka Ami ta juya ta fita Hidaya ta ɗau hijabi ɗinta har ƙasa ta saka sannan ta bi bayanta har zuwa babban falon abbanta yana zaune ta shigo falon ta durƙusa ƙasa gefensa ta gaishe sa ya amsa da murmushi ya ce kun zo lafiya hidaya ta ce alhamdulillah ya aiki abba ya ce mun gode Allah ya kika baro iyayenki na can ta ce duk suna lafiya suna gaishe ku ya ce to masha Allah babu wani matsala ba ki bukatar komai ta ce abba ina son in canja waya ban zo da waya ba ya ce to za a kawo miki gobe idan Allah ya kai mu ta ce to na gode abba ya ce Allah ya yi maki albarka tana murmushi ta ce amin kuma abba wani makarantar zan yi yanzu ya ce a'a wannan we are not to decided iyayenki na can za su yi deciding ko ta gyada masa kai ta ce to abba ya ce sai ki tambayi barista ko hajjiya rahina ta ce to nan ta yi masa sai da safe sannan ta miƙe ta fita falon bangaren ami ta koma tana shiga falon ta ta ga wayar ta kan kujera ta ɗauka ta wuce ɗakinta sai bayan da ta kwanta ta yi dalin numbar farida da ta haddace. Farida na ɗaga da ta ji murya ta ta ce, Why did you leave your phone? Hidaya, Hidaya ta ce "Man ciwa ne, Ya mami fa, Farida ta ce alhamdulillah sun isa lafiya. Hidaya ta ce lafiya lau, kun isa lafiya lafiya lau. Farida ta ce kun haɗu da yi shirin. Murmushi Hidaya ta ta ce eh, ya ma ce in gaishe ki idan muka yi waya. Farida ta ce ki gaishe ni kuma. Hidaya ta ce eh mana, sai da ya tambaye ni me yasa ba mu zo tare ba kin ga da ma kun kusa mid mid semester din ku kawai da sai ki taho nan ki yi hutun Farida ta ce to ai mami might not let me Hidaya ta ce ba sai Ami ta yi mata magana ba Farida ta ce um shiru Hidayan ta yi kafin ta ce ya kalli sun kai lafiya Farida ta ce eh ɗazu suka yi waya da mami da sauri Hidayan ta ce please ki turo min number da yake kira da shi da ya kira da shi Farida ta ce wani namba mami ne da ta bashi ya sa a ƙaramin wayar da Junet. Ida ta ce send me the number please. Farida ta ce okay I will now but let me but tell me ya shirin ɗin kullum yake zuwa dariya hidayen ta ce eh mana kullum sai ya zo ni dai ki turo min number yanzu daga haka ta katse wayar cikin few minutes sai ga number Farida ta turo mata a buɗe kofar ɗakin ta aka yi Ami ta shigo ta ce ke kika waya ta?" Hidayat ta maraidi ce ta ce eh Farida na kira. Ami ta ce ina naki wayar? Hidayat ta ce na mance shi a Kaduna. Fita Ami ce daga ɗakin Hidaya ta yi dalin lambar da Farida ta turo mata. Yana fara ringin ta murmushi daga kiran daga kiran aka yi amma ba a ce komai ba. A hankali da ya sallama Khalil da ke kwanciya ya fara bacci ya buɗe idan sa da ke alimshe. Bayan ya daga kira ya ce Hidaya ta murmushi ta ce ka gane muryata ashe. good evening. ya ce evening mami ta ce mini kun tafi Kano ta ce eh bayan kun tafi muka wuce ya ce yaushe za ki dawo a hankali ta ce lokacin da za ka dawo shiru ya kafin ya ce uncles ɗina sun ce sai next week na ta ce ni ma next week ɗin zan dawo ya ce to Allah ya kai mu lafiya ta ce amin shiru ne ya biyo bayan few seconds a hankali ya ce in tambaye ki da ta ce ina jin ka jin bai ce komai ba ta ce hello ya yi ƙasa da murya ce za ki iya aure na sosai gabanta ya faɗi hankali ta ce me yasa kai min wannan tambayar ya ce ina ga kamar ba za ki yarda ki aure ni ba ta ce to ka daina wannan tunanin ya ce ban taɓa son ya mace ko kula da ya mace duk tsawon rayuwata ba sai kanki hidaya ni kaina ban san irin son da nake miki ba ko faɗo min kika yi sai na ji zuciyata ya dame ni and I have I have to nurse it for sometimes kafin in dawo daidai kin san condition ɗina hidaya kar ki guje ni please a sanye ta ce i will not insha Allah a hankali ce but have you ever thought if living in same room as husband and wife with someone that was once a handler hawayen da ke makale ta. ya gangaro cikin sanyin murya ta ce I'm happy you said with someone that was once a hundred I love you not mindling your past dear jin ya yi shiru bai ce komai ba a hankali ta ce are you there ya ce shuwa I love you with every breath of my mind. Murmushi ta ta ce I love you Sam. Ya ce zan kwanta yanzu. Because I'm very tired. How can I reach you always? Hidaya ta ce I wear amit ne you can call me anytime. Ya ce ba zan dame ta ba ta ce a'a. Ya ce alright thank you sleep tight. Ta ce but have you, even, have you eaten? Ya ce shuwa na ci abinci ta ce alright sweet dream. Ya ce yes love you. daga haka ya katse wayar washe gari da sassafe da ta tafi gaida abbanta a bangarensa yakumbo ta samu a falon ta duka ta gaida yakumbo sannan ta gaishe sa yakumbo ta ce amadi in ji dai ba za a wani labta uban lokaci ba idan masu auren yarinyar nan suka zo ko kaga gwara ka san ka sauke nauyinta a kanka don kana gwamna babu ruwanmu da lalacewar tura yarinya kasashen shi shegu karatu gara idan an mata auren mijin ya kai ta can ya jira har ta gama barin ma wayayye za ta aura dan boko shi dai abba bai ce komai ba yakuba ta ce kayi shiru ya ce a'a su za su yanke lokacin da ya yi masu ai yaya yakuba ta ce ai ni fa babban damuwa ta hidaya fa tana da buɗaɗɗen ido wallahi yanzu tana ganin fuska za ta fara hotuna da babban gidan nan ba za ta eh, babban gidan nan ta baza shi a yanar gizo a yi ta yawo da shi ana cewa ai yar gwamna gari kaza ce to kafin haka ya faru gara a mata aure don ni ba zan ji daɗi ba ba na ga yanda 'ya'yan manyan ƙasar suke ba wani ma kusan a tsirara zai yi hoton abba dai bai ce komai ba kuma ta miƙe ta ce mu kam da mutunci da martabar mu ba mu da al'adar mu da kunya ba don mun samu duniya ba mu aya da al'adarmu da kunya ba don mun samu duniya ba abba na kallon hidaya da hawaye ya kawo idanta ya ce ai kina son yaron ko lokaci ɗaya ta fashe masa da kuka ta ce abba a matsayin yayana na ɗauke sa fa ni ba na son sa da mamaki yake kallon ta ya ce can ya ce ba ki son sa ta gyaɗa masa kai hawaye na sauka idanta ya ce kina da wanda kike so ne dan ma ta gyaɗa masa kai ya ce to waye shi a hankali ta ce kalil abba ya ce waye kuma kalil shiru ta bata ce komai ba ya dinka kallonta ta ce who is he kasa ba sa amsa ta yace, ce talk to me a ina yake ta girgiza masa kai kawai bayan wani lokaci yace to tashi ki tafi miƙewa hidaya ta yi ta fita daga falon pat ɗin step mom ɗinta ta tafi a falonta ta same ta tana fidin ɗin islam ta zauna kusa da ita ta gaishe ta da fara'a ta amsa ta ce har kin tashi hidaya hidaya ta ce na tashi anti mom islam ta ce to ya gajiyan jiya hidaya ta ce alhamdulillahi mintin ni da kusan talatin a falon kafin ta miƙe ta ce mata za ta je ta gaida kaka tana fita falon ta tafi wajen su kaka kaka na ganin ta ta ce yauwa talallin masu aikin nan shiru shiru ban gansu ba gashi ki kira min shirin in ji ya jikinsa ida ta amshi wayar ta ce to wai me ya same sa baya warke ba ya warke ba har ya zo jiya kaka ta ce a to kuma ba zan ji yanda ya kwana ba ba shi da kowa fa garin nan Allah ya rufa masa asiri na dawo garin Hidaya ta taɓa baki ta nemo numfarsa ta yi dalin ta miƙa mata yana fara ringin ya ɗaga kaka ce shi sallama ya gaishe ta ta ce ya ka ƙara jin jikin shirin ya ce na ji sauƙi ta ce to Allah ya ƙara lafiya ka fita aikin ne ya ce eh hidaya ta amshi wayar ta kai kunnanta ta ce yaya shirin ya you did, you did not go with the laptop charger kuma cajin bashi da yawa kamar kuma ya ce okay baki baki bani ba ta ce are you coming to collect it ya ce okay I will ta ce to sai an jima daga haka ta katse waya da kaka ta rike haba ta ce yaushe kuma kuka fara shiri da shirin har kuna juya yare dariya hidaya ta ce a'a ba shiri muke yi ba kawai abuna ya ara kaka ta ce me ya ara hidaya ta ajiye mata wayar ta ce idanuwan kaka daga haka ta fice da sauri daga falon tana dariya bayan magariba hidayan na zaune kan darduma ta idar da sallah ta daga Ɗaya daga housemate ɗinsu ta kwankwasa kofar ɗakinta, Mikiya ce ta isa abun kofar ta buɗe mate ɗin ta gaishe ta da ladabi sannan ta ce, Hajiya ta ce ki je, Hidaya ta ce oke. Juyawa mai aikin ta yi ta wuce, Hidaya ta cije ta cire hijabi ɗin jikinta ta linki ta ajiye sannan ta fita zuwa ɓangaren aminta. Amina kallonta bayan ta shigo falon ta ce waye kika kira da wayata a hankali Hidaya ta ce Kalil ne Amina ta ce waye Kalil Hidaya ta sauke kanta ta ce yayan Junet Shiru Amita tana kallonta Hidaya ta kasa kallon mahaifiyar tata sai fingatin ɗin yatsunta take mika mata wayar Amin ta ta karasa ta amsa ta juya ta bar falon ta kulle mata kofa ta koma ɗakinta gefen gado ta zauna ta yi dalin numfar kalil yana fara ringin ya ɗaga a hankali ta ce ina yini cikin husky boys ɗinsa ya ce lafiya lauya gida ta ce alhamdulillahi ya kowa da kowa ya ce fine ɗan murmushi ta ta ce do you like it in there ya ɗan yi shiru sannan ya ce no not when you are not there here hidaya ta ce oh you need to get used to your relatives an na san mai za ta dinga kifin ɗinka a kamfani ai ya ce wace ce haka ta ce cousin ɗinka mana ya yi shiru ta ce ko ba haka ba ya ce haka ne turo baki ta yi kamar za ta yi kuka ta ce haka za ka ce min ya ce to yi haƙuri ba haka ba ne nokin ƙofar ta aka ta yi ƙasa da murya ta ce hold on please zan buɗe ƙofa tana nokin ana nokin a hankali ya ce okay dear ta miƙe ta buɗe ƙofar ta ga maid ɗin su ce amina gaishe ta Amina ta ce Hajiya kin yi bako a falo yana jiran ki da mamaki Dayan ta ce bako Amina ta gida mata kai ta ce eh juya ce ta koma ɗakin Amina ta bar bakin kofar Khalil ya ce wane bakon kika yi Hidaya ta ce ni ma ban sani ba wallahi let me go and check idan na dawo ɗaki zan kira ka a hankali ya ce alright ta ce ba, daga haka ta katse wayar ta ɗau mayafinta ta yafa sannan ta fita falon baki ta nufa ta buɗe a hankali ta shiga da Salama tana leƙa ciki Shuram ta gani zaune idan sa akan sikirin ɗin wayarsa ya ɗago kai suka haɗa ido ta turo baki ta ce to kai ne bako bai ce komai ba har ta ƙaraso cikin falon ta zauna kujerar da ke kusa da nasa ta ce she told me nayi bako Shuram ya ce okay to kilan bakonki kayi a waje ki je ki same sa ta bude ido ta ce i thought kai take ce ma bako Yace ni ma ban sani ba na dai san na ce ta kira ki ki amshi laptop ɗinki Hidaya ta langaɓar da kai ta ce, "Ok, a zubo maka abinci?" Ya ce, "I'm not hungry." Ta ce, "Good evening." Ya ce, "How are you?" Ta ce, "I'm fine." Ta wara ido ta ce, "Two minutes, please." Daga haka ta miƙe da sauri ta nufi kofa. Ya bi ta da kallon gefen ido har ta fita. Can ɗakin ta ta koma ta ɗauko wayar Ammi ta fito. Tana kusa falon da Shrum yake ta tsaya ta yi dalin nan Farida. Yana fara ringin Faridan ta ɗaga. Hidaya ta ce, "You know what, sweetheart?" Fari ta ce no what? Sai daya ta ce ga Yashram ya zo ya tambaye ki bari in kai masa wayar ku gaisa yanzu. Bata saurari Farida ba ta shige falon da sauri ta isa kusa da Shurim da ke kallonta. Ta mika masa waya hannunta murya can ƙasa ta ce za a gaisa da kai. Bata jira ya ce komai ba ta kai masa wayar kunne ganin sai kallon waya yake ya kama wayar da mamaki. Ta zauna am ɗin kujerar murya can ƙasa ta ce masa to kai magana mana a hankali ya ce assalamu alaikum murmushi kawai da ke yi yana kallon ta farida da ta ji gabanta ya faɗi daga ɗaya ɓangaren ta amsa a hankali ita ma ta ce ina yin ya shiya shiram ya kalli da da mamaki ta wara masa ido ɗauke idansa ya ya ce lafiya lau ya kike bari ta ce alhamdulillah ya kano ya aiki ya ce fine ya su mami ta ce they are all fine ya ce masha Allah ana ta lectures ta ce a a exam za mu fara next week ya ce to Allah ya bada sa'a a yi karatu sosai murmushi Farida ta ce insha Allahu to masu karatu masu sauraro duka duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kar mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni mama Hanifa ke cewa wani lafiya ya ce sai ki